Ɗaya daga shirye-shiryen shine dokar amincewa da kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari ta yi tana jajiberin sauka daga mulki a ƙarshen watan Mayu. Daga nan za mu shiga jihar Yobe don jin matakan bin kadun ɗaliban jihar da suka dawo daga Sudan bayan ɓarkewar fitinar da ta birkita ƙasar. Ko ba ce duka almajirai 'yan arewacin Najeriya ba ne, amma a kullum ana ganin yara ƙanana na ragaita kan tituna suna neman na kalaci da sauransu. alkaluma sun nuna akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke gararan ba kan titunan arewacin Najeriya ba tare da samun kulawa ba. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai. Ɗan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari. Daga yanzu su ma yara ne suna da 'yanci suna da haƙƙi ga gwamnatin najeriya kuma insha allahu za a kula da su tsarin na inganta shi a tsabtace shi abubuwa masu kyau da ke ciki a karfafa su abubuwan da ke gani ko matsala ne a gyara su dama abin da shafa faɗa shi ne fa almajirci ba bara ba ne bara daban almajirci daban waccan matsala daban take wa'annan yaran makaranta suke da ake bayar saura abinci a ba su uniform a ba su wurin karatu malamai a train a ba su su a kuma wannan tsari na ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa ya tsaya a kan sana'a shi ta hannu ya dogara da kan shi ba wai za a baka certificate ba ne kawai ka je zuwa nema aiki yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abin ya samu karbuwa a majalisa adalci wannan kuduri da muka gabatar ba ni kaɗai ba tare da wasu 'yan majalisa goma sha bakwai muka yi su a sannan kuma majalisa ɗari bisa ta ba da goyon baya ta sashen majalisar dokoki wato house of representatives ta kasa da kuma sashen sanatoci dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa najeriya ko kafin ma kafa ta sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu aka yi na mowa aka yi na 'yan bora aka zo aka tatse kudade daga almajiran nan aka dinga baiwa boko amma su a kanas don kudaden da aka karba lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta tura ai haraji aka karba na auduga na gyada da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kuɗaɗe boko kai ake ba har yanzu kan wannan tsari ake sannan matsalan ta kishi ta cinyewa mutanen suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara dubu sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da kere-kere amma sai suka mana ƙarin karatu na boko wanda karatun zube kawai ake ba wata sana'a ba wata kimiyya ba wani abubuwan za ka tsaya sannan a baka takarda ka je kana nema aiki to mutane da yawa su dai mutanenmu na arewa suka ki shiga wannan tsarin har yanzu da yanzu haka ana cewa akwai wajen mutum miliyan ashirin da ba sa wannan tsari na duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da bukatar al'umma sannan kuma a bi hanyoyin ilimin su na gado yadda suke so a yi musu haka tsarin literacy ko kuma rubutu da, da, da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka abcd shine haka ilimi kuma wannan literacy ne kawai kuma wannan tsarin ba wai dauloli na, na, na usmaniya daular ah, borno kai aka wannan ba har da daula ta benin da daula ta ta ta oduduwa ta yarba da daula ta songhai da daula ta ghana da yanzu zan gaya maka suka zo ai da suka ji daular benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin wa'annan kanun sarki da ƙofofi da ƙere-ƙere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na ƙere-ƙere a gurinsu amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi ba shi bane suka karya wannan daular haka ma suka yi a ta sangai haka suka yi ta gana haka ma ta daular yarba gine-gine da ake da harkar magungunansu to haka ashe abun afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wadda shugaban kasa muhammadu buhari zai sa a hannu tana da matukar muhimmanci ba a najeriya ɗaya ba amma gaba ɗaya ƙasashen yammacin afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300 da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowa tarbiyya da kuma tsarin dogaro da kai. Mun gode Dr. Shehu Kakale. Yanzu kuma ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa, Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin alkahiran ƙasar Masar, kan bin kadun ɗaliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida. Don saboda banda ma gwamnati wanda take kaiwa, iyaye in suka kai ɗansu kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar boko haram ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai ma har a fitar da su waje kenan wannan ɗaliban da aka kai su zuwa al'azhar university wannan eh, crisis da muka samu na boko haram shi ya ba shi wannan eh, fikiran kuma yace bari ya yi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi damansa a yi adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya ba ne to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane waɗanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masololin da muke ta samu addini wayansu masololi musamman na sabani da sauransu to idan mutum ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komi, time da ya gama karatunsa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abin da ake kai wanda aka yi kuskure na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abin da yake hanyar da ya kamata mutane su bi to wayannan wanda za su je sun je karatu za su dawo da za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka waɗansu malaman suke yaudaran mabiyansu. me za ka ce wa sauran tun da kai kana yin wannan aiki ne ga jihar yobe me za ka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kwafa daga irin wannan aiki. na'am gaskiya abin da zan ba da shawara a kai abin da ya kamata su koya musamman abin da mai girma gwamna alhaji honorable malabuni ya yi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abin naka ke a ruwa yawa hausar nawa sai a sa kai eh, so yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu yan yobe ne amma mu yan najeriya ne a duk lokacin da kowace jiha idan har ma yana da ra'ayin wannan abun to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar yobe bi izin ta'ala zai same mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan rikicin da na boko haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussuka da yawan da wanda mu mun ɗauka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa sassauran ra'ida da bin wa'insu akidun da wanda ba a san su ba. to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi ah, na arewacin najeriya Eh, yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura ɗalibai su ɗau nauyinsu zuwa kasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi. a gaskiya kam don saboda ita al'azar university eh, makaranta ce ita ce fannin addini eh, ita ce number one a duniya ta bude kofofinta duk wani jihar da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta bada tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan bitar ta wannan makon. Makon gobe in Allah kai mu za mu zo da bita ta biyu kuma ta ƙarshe a wannan shekarar. A madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo wannan shirin, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na kan shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.